Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tabbat ya za abi lahabin wata Hannaye biyu na abi lahabi sun halaka, kuma shi ma ya halaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. dukiyarsa da abin da ya tara ba za su wadatar da shi komai ba. Za a jefa shi a wuta mai huruwa. Tare da matarsa mai ɗaukan itacen wuta. a wuyanta akwai igiya ta kaba na wuta